tun a 1897 da aka gano tare da fahimtar sababin cutar malaria an yi duk kokarin dakatar da cutar inda saura kiris da a cikin shekara ta 1950 an kawar da ita sai dai a kawar da ita ɗin ya ciji a dalilin kasawan kuɗi da ake bukata don ci gaba da aikin abinda ya kawo mu inda muke a yau dangane da matsayin cutar ta maleriya. Wani rahoton Global Data Epidemiologist ya kiyasta cewar kashi saba'in a cikin ɗari na mutuwar yara ƙasa da shekaru biyar daga cutar ta maleriya ne. cutar malaria na kasar tarin kasashen afirka akan kuɗi da ya kai dala biliyan goma sha biyu duk shekara hanya ɗaya na yakan cutar ta cizon sauro wato malaria ita ce gwamnatoci faɗin duniya su samar da isasshen kuɗin tallafawa shirin da ci gaba da ilimantarwa kan kiwon lafiya tare da waye kan al'umma su fahimci yadda matsalar take an soma ƙoƙarin yakan cutar malaria a ghana ne a cikin alif ɗari ta hamsin, manufa ita ce rage ɓarnar da cutar ke yi. Shirin yaƙi da cutar malaria na ƙasa ya amince sashin kiwon lafiya kaɗai ba zai iya magance malaria ba don shi ana buƙatar dabaru iri-iri ta sun ka haɗa da fesa maganin kashe ƙwari don kashe sauran da bayar da maganin kariya daga malaria da kuma inganta tsarin magudanar ruwa. Malama Maryam Isa nasci ci a polyclinic din madina a kiyaye sauro saboda sauro suke kawo ciwon malaria akwai sauro ya iya cije ka amma in ba sauron mace da ke da akwai wani sauron da ake kanta female anopheles mosquito wannan ita take rike da parasite take rike da cutan mhm. yasa ita ne irin wanda in ta cije ka da ka samu wannan in ba ka ba damu duka kunnu mun kwanta da ciwon malaria don kunnu sauro na iya cije mutum ciwon malaria ga abin da damu mu kiyaye shi shine mu yi kokarin mu gyara anguwanmu yana muke cikin shara cikin gata ko mu yi clean mu yi kokari kuma muna kwana cikin mosquito net. Shin kuwa jama'a sun fahimci hanyar kare kai daga cutar malaria? Assalamu alaikum sunana zake daliban makaranta jami'a. Da farko yadda ake hana cutar malaria shine a kiyaye irin ciyawa siro wa idan mun gan ciyawan ya siro a maida hankali a cire wannan ciyawa wurin duka da kuma gotan mu in mun gan shara ciki kunko wurin duk ya kamata a share saboda irin haka suke kawo sauro kuma sauro ke kawo cutar malaria sannan mu kasance kullum muna kwana cikin gidan sauro mai magani gidan sauro mai magani yana da muhimmanci gaske sunana ramatu abdallah share-share mu gyara gototinmu mu kiyaye zub da ruwa basa-basa waje wurin kwana kuma ya kamata mu kiyaye mu samu net mosquito net mu daddaure shi koyina da koyina yadda ko ya zo ma bai sauro bai shigo balle ba mu tuta. Ridwanullah Muktar bas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.